filani kudin sha'aniyar da kowa ta bishe mu ta kuma ba mu kai mai kai ta don ubanka taho dodo da ma'ala assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh masu kallon mu alhamdulillahi kamar yadda kuke biyo mu kuke kallon mu a koda yaushe gashi kamar yadda muka muku alƙawarin cewa nan gaba muna sa ran zamu tattauna da danyalin tula wato wanda ake kira danyalin arewa wannan lokaci da suka zo suka yi dambe da wato bagon ko kuma ce autan na aisha wanda allah ba shi nasara ya bige autan na aisha da farko yalo muna so ka gaya masu saurare sunanka na gaskiya farko sunana sunana usman eh, ibrahim usman ibrahim usman sunana ibrahim usman ake kiran ka yalan tula mm. Eh? Mm. to ibrahim usman tun bayan dambanku da kai da autan na aisha wanda kuka yi a wannan gari na jihar nasarawa wato maraban yanya mutane sun ga cewa ko kamar yalo ya ji tsoro ne an gaba ka kara yin wani muhimmin damba ba me yake faruwa ba mu labari halin rayuwa ne wanda ba wai tsogo ba ne ba ba wai wani abu ba ne ba Ba babu lalura ce wanda babu wanda ya wuce lalura an yi mun ciwo wallahi tun kafin idan ban ma nuna na mun ciwo amma zuwa yanzu da dan dama shi sa ban dan ba wallahi yanzu ba an nuna ke dan mun ciwo kamar da gani an nuna ka sai yana mun ciwo ya ka amma yanzu sauki alhamdulillah alhamdulillah to yalo an ce adaman da kuka yi da autan na aisha wanda allah baka nasara ka bige shi amma mun hira da autan na aisha wanda yake cewa buhu ne ya zamar da shi ya faɗi wai ya wannan batu yake in buhu ne kai ma musbahu ka sani in buhu ne amma ba buhu ba tun da dai ku kuka da wannan dan ba hannu ya buge hannu buge shi ne Allah ya bani sa'a kan shi mm. na buge shi duka ya ji ya faɗi tun da ni ko dan ban kai mun bawa kana gani tun mun farko da muka zo har turmi na biyu ba tsayawa yake ban mi dan bar shi in ne mun zuwa tun ranar da muka faga dan ba da wannan nan Allah yana da full confidence din cewa an dai zai tsaya mi dan bar shi in Allah da ina da sa kan shi mun manzon Allah wai da ma kai yalo to kai a tunaninka kai kana cewa kana a ranka kai ka sa dama inda za ku dan ba ko bige shi za kai a insha Allah ka san dan bana da wannan kana iya ganin wannan ga cikin Allah da wanda kuka yi dan da shi ba kai ka sani kana da confidence mm. kasancewa Allah da inda zai tsaya ku dan bar shi ka buge shi ni tun ganin damban shi da ne yanayin damban shi na san cewa wannan Allah da inda zai tsaya mu dan bar shi mm. in Allah ya so da sai na kawo ga zuwa mu kyau to ilo wannan bai baka tsoro da cewa ya bige dan alin dan shago ba a gaban ka ya bige rabe a gaban ka ya bige kai akalla ya bige autan dan manza ya bige gasu nan dai ya bige da yawa jaruman ku na bangaren kudu da kuma na bangaren jamus din ku duk ya bige duk wannan bai razana ka ba a mu musbawa mu jamus da ma haka muke ba jamus da ma mun ka buge manyan ma mun fi zuciya maga mun kawo ka hmm. mun fi zuciya maga mun kawo ka mun wannan maga kana buge na gaba da mu ma mun fi confidence din cewa Allah Allah Allah ya ba mu sa mu buge ka dan na ga yana dan bada wa'annan ya buge su Allah ya bashi sa kansu hmm. to ni dai ina sa ran cewa Allah ya da ni tunda na ga dan ban shi na san cewa Allah ya so ya yarda Allah ya da insha Allah na san allah suwa a zai tsaya mai damba da shi allah da akwai nasara damba to irin alewa ah, ga bagon alkawaji yana taimaka zariya ya biyo ku nan ku zame nan ya daga hannunku ku gudu can me faru ah, ban gane nufin maganan ka ba to mun ga sai zariya yake in ya shigo gurin jamus ya ce ba kowa kuma mun ga cewa ko da ke kai yanzu dai ka faɗa da laru a hannunka yanzu ga bagun alkawo zai mu ce ya daga nan yayi nan yayi nan ana ba kowa ba kowa dan dai da hannunka yana rauni amma yaya kuke da shi dan banku kai da bagun alkawo ne eh, bagun alkawo ya sani na sani ya san shi ya sani ko ba gaskiya ba ya buge ni na buge shi kowa wanwan muke da shi wanwan muke da shi ya buge ni na buge shi kuma duk garin katsina aka yi a tsina ya buge ni a tsina na buge shi to to amma ba dan na ji kun sha wahala kowa ya sha wahala tunda ga kowa ya kiyarda a koma to ai dan ba kama yake dan ba kama yake dukan da dan ba ta kama ai dole mi dan ba dole mi dan ba tunda ne yana nan ina na ai dole dan ba ma ta hada mu da shi gaskiya ne dole mu dan da shayi yalo me yake faranta ma rai a hakan dambe hakan dambe to mu zuwa me ya wuce ka neman alak ɗinka mm. neman alak dina nake ji sa dan ke fa nake jin dan ba nake full confidence din cewa ba sana'a ce na gode wa Allah mm. ba to neman alak dina nake ba dole in zauna cikin farin ciki ba mu zuwa gaskiya ne to me yake bakanta ma rai a harkar dambe hakan dambe to gauni rauni me zai bakanta mutum ga akan dan ban ba rauni ba mm. dan ka buge ni ni ma na san muna yau da gobe ta kan insha Allah sai na buge ka amma ga dan ba dai ni dai abin da zai bakanta mu ga ya ce rauni dai na ji rauni na ji rauni shine wannan rauni ya shine bugun abu ko abokin bai na ban san ga ya ji rauni mm. to akwai iyayen gida iyayen gidan ku wanda suke gari gari da yawa misali musamman mutane wanda suke ƙetare da kuma nan namu na gida da farko me za ka fara cewa na gida kafin mu tafi na ƙetare oh, kowa ina mai fatan alkhairi yalo akwai iyayen gidan ku wanda suke kauna ku kamar irin su Ali Shaibu wanda suke Jidda da kuma su Alhaji Usman Saudiya a lokacin da kai wannan dambe sun ji daɗi sosai kun faranta musu rai me za ka cewa su alaji sha'aibu jidda da kuma shi alaji usman saudiya kai da daddai mutanen saudiya me za ka ce musu magani na alaji sha'aibu saudiya ni ban da abin da zan ce din na ƙara godiya ubangiji allah ya buɗe allah ya saka da alkhairi mm. da alhaji usman jidda mm. takan na miƙa godiya na ubangiji allah ya saka da alkhairi na gode na gode allah ya taimaka mana da kaga baki ɗaya na gode to masu kallon mu dai muna tare da dan yalon arewa wanda ake kira dan yalo tula kamar yadda kuka gani a kwana biyu za ku ga a yalo dai baya fita yana dan taka wasa sakamakon rauni da ya a hannunsa kamar yadda kuka ji yake bayani a ciki kuma yalo kamar yadda kuka ji yana gaishe da iyayen gidansa na faɗin duniya gabaki ɗaya musamman ma mutanen saudiya wanda ya maka kamo sunan wasu a yanzu shi ma wanda yake faɗa kamar sa alhaji sha'ibu jidda da sa alhaji usman saudiya di ya ce ne kowa da kowa fatan alkhairi da kuma duk sauran masoyansa na faɗin duniya a yalo da yawa mutane suna cewa an san ka nan garin can garin can garin yalo a wanne gari ka fi jin daɗin yin dambe dambe dan bani to duk ba garin da ba mu jin daɗin yin damba tun da duk damba ake yi duk state ɗin da muka je a garin namu kano ana dambe mm. ko ba haka ba ne ba duk ba inda nan ce ban jin daɗi ko ina alhamdulillah alhamdulillah ko ina alhamdulillah to masu kallon mu dai saboda yalo yana da dan rauni dama na ce za mu ɗan tattauna da shi tsawo na minti goma a wannan lokaci kuma a yanzu muna da minti tara kamar yadda muka tattauna da yalo a wannan lokaci yalo a ƙarshe akwai wani ɗan kacici kacici da muke ba mu sani ba ko za ka iya gaya mana wai yalo aka ce wai mage bayan mage mage gaban mage wai wa'annan magunan guda nawa ne <laughs> mage eh mage bayan mage kuma mage gaban mage wai magungunan nan n'o ne magen mage bi kenan mana a gaskiya a asara ba yelo ka ci wannan to amma na ji ka taba jin amsan nan amma ya na taba jin amsa ka eh, ce mage bayan mage kuma mage gaban mage mage gaban mage bi kenan mana ah. yana na baya ɗaya na gaba ko ba eh, ka bane ba to kuma an ce wata a gaban wata dai to ai bin kenan ai ɗaya na gaban to kun ji dan yalo to yalo ga tambayar mu ta karshe daga ita sai mu daddawa wannan aka ce abu ne na abu ne a jikinka eh. wannan abun a jikinka ba ka son sa hmm. kuma ba ka so a taba shi wannan abun wani abu ne <laughs> eh, a jikinka ba yake amma kuma ba ka son sa ba kuma baka so a taba shi kuma ba so a taba shi eh. gaba na kenan mana <laughs> yalo ba ya fada wani to baka so gwanda <laughs> a ce baka son sa kuma baka so a taba shi abinda baka so <laughs> to masu kallon da mu dai wa wato kun ji mu tattauna dai mu dai wanda yalo ya kasa fada ya dai faɗo wacce ya yi kokari kamar yadda kuke kallo kada ku manta kuna da zubu kuna tare da nimus bawo kado youtube a ƙarƙashin al'ummar mu tv wanda muke wannan program da ni da dan yalan arewa yalo a ah, me za ka yi me wani fatan alheri za ka yi da gidan talabijin din nan namu na al'umman mu tv ba abin da zamu mu ce dai mu ce ubangiji allah ya tsare da daga gabaki daya allah ya tsare mu ki daya allah ya sa inda aka fara saa to masu kalmar sauraron mu a karkashin al'umma mu tv ne musu bawo da na gabatar da wannan shiri nake cewa kowa ya huta lafiya yalo mun gode mun tattauna tsawon minti goma da kai a wannan lokaci duk da yalo ya ci gasa guda ɗaya ya faɗi guda ɗaya wato <laughs> na ɗauka ɗayan ma zai ci da dama akwai kyauta muhimmiya wacce aka ce za a yi amma ba ma ga ma kyauta ba amma tun da ya riga ya faɗi to shi shikenan yalo